Sashen Hausa da muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Talata, shi daga watan Fabrairun shekarar 2018 a kan mitoci 16, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da haka Baba Yakubu makeri ne tare da Sarfila Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na hantsi. To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar masana shari'a da masu fashin baki game sun yi fashin baki a game da ce ku ce a kan budaddiyar wasikar da tsohon shugaban Najeriya baban Babangida aikewa shugaba Buhari. Haka kuma muna da shirin a dawo lafiya da na shirya zan gabatar. Akwai kuma sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Kongo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus. jami'an congo sun ce faɗan ya ɓarke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin ituri tsakanin 'yan ƙabilun hema da landu ba a tantance abin da ya haddasa faɗan ba amma ƙabilun biyu sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna ofishin aikin kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a wato a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya ce zai nazarci lamarin a halin yanzu kuma amurka ta gaba wani kwamandan sojojin congo da wasu shugabannin 'yan tawaye uku takunkumi saboda taimakon da suka bayar wajen yada talauci da karancin abinci da kuma raba mutane da mahallansu a makon da ya gabata shi ma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kakaba wa mutanen hudu takunkumi kan laifukan keta haƙƙin bil'adama matakin da aka ɗauka na ranar litinin zai sa hannu wato zai sa a hana mutanen hudu amfani da dukiyarsu da ke nan amurka da kuma haramta duk wani ba amurke yin wata hulɗar kasuwanci da su kasuwan hannayen jari na amurka ya fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya litinin bayan da kamfanin dow jones ya fadi da kusan maki 200,000 ya yi asarar kashi 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa shi ma kamfanin S&P ya fadi sama da maki 100 jiya litinin kamfanin dau ya yi faduwar da bai taba yi ba a tarihi wanda hakan kuwa na zuwa ne bayan faduwar da dau ya gani a ranar juma'a lokacin da ya yi asarar maki 666 faduwar dai na zuwa ne bayan da aka fitar da rahoton samar da ayyuka da ke nuna tattalin arzikin amurka ya samar da ayyuka 200,000 tare da karin albashi da aka kwashe shekaru ba a ga irinsa ba ayyukan yi da aka samar da karin albashi ya sa wato ko kuma ya sa masu zuba jarin suna fargaban tashin farashin kayayyaki da kuma yiwuwar gwamnati ta kara kuɗin ruwa a kan abin da ya fi shekarun baya da aka gani to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin amurka sake karewa sai dai ya zuwa jiya litinin batun ya shige da fice bawa masaniyar inda aka dosa yayin da shugaban kasa donald trump ya amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga bangarori biyu suka gabatar a wani saƙon twitter da trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshe da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata bata lokaci ne kawai Trump yana mai ƙara jaddada matsayinsa a kan bukatunsa kafin ya amince baiwa dubban yaran da aka shigo da su Amurka suna ƙanana ba tare da kardu ba zama 'yan ƙasa. Trump ya yi magana ne yayin da Sanata John McCain na jam'iyyar Republican daga mazaɓar jihar Arizona da kuma Sanata Chris Kun ɗan jam'iyyar Democrat daga jihar Delaware suka bayyana wani shiri da zai bai wa yaran da ke karkashin shirin daka takardu shirin da tsohuwar gwamnatin obama ta samar da trump kuma ya shirya zai kawo ƙarshe a wata mai zuwa sa'o'i kaɗan bayan shugaban ƙasar maldives ya ayyana dokar ta ɓaci jami'an tsaron ƙasar sun kusa cikin ginin kotun kolin ƙasar da safiyar yau talata suka kama babban alƙali abdullah sa'id da kuma wani alƙali. 'yan sandan sun bayyana ta wani saƙon twitter cewa sun kama sa'id da, da kuma alkalin kotun koli ali hamid kan wani bincike da ake gudanarwa ba su bayar da cikakken bayani a kan zargi ko tuhuma da ake yi wa alkalan guda biyu ba haka kuma a jiya litinin ne jami'an tsaron suka kama tsohon shugaban kasar mamun abdul gayyum a cewar mai magana da yawun tsohon shugaban kasar shugaban kasar maldives abdullah yamin ya ayyana dokar ta ɓaci ta kwanaki goma sha biyar bayan ya bijirewa umarnin kotun koli na cewa ya saki shugabannin siyasa da ake rike da su ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta yi allah wadai da dokar ta ɓacin ta jiya litinin tana mai gargaɗin cewa hakan zai iya kaiwa ga ƙaruwar yin amfani da ƙarfi wajen take haƙƙin bil'adama a ƙasar. yanzu haka fadar shugaban kasar amurka ita ce za ta yanke hukunci akan takardar 'yan jam'iyyar democrat da ke karyar takardar 'yan republican da aka fitar da ke nuna cewa jami'an hukumar binciken aikata manyan laifuka ta fbi sun wuce makaɗi da rawa wajen amfani da ikonsu a lokacin da suke binciken katsalandan ɗin rasha a zaben shekara 2016 na shugaban ƙasa a wata ƙuri'a bai ɗaya 'yan majalisun jam'iyyun biyu da suka kada wakilan kwamitin tattara bayanan sirri sun amince jiya litinin a fitar da rahoton da ke nuna hanyoyin da ake amfani da su wajen karɓar sammacin leƙen asirin wato na carter page tsohon mai baiwa kwamitin yaƙin neman zaben trump shawara da ake zargi da tuntuɓar rasha dole sai gwamnatin trump ta amince da fitar da takardar 'yan democrat daga rukunin bayanan sirri kafin a gabatar da ita ga jama'a ita ma takardar 'yan republican sai ta bi irin wannan matakai kafin a amincewa fitar da ita ranar juma'a da ta gabata wadda ta janyo muhawara a fadin washington kan rawar siyasa da ke takawa a kan babban hukumar shari'a ta kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla masana shari'a da masu fashin baki suna bayyana damuwa akan katsalandan da 'yan sanda suke neman yi ne a batun cacar baki game da wasikar da aka ce tsohon shugaba najeriya ibrahim babangida ya rubuta ya aika zuwa ga shugaba buhari wanda bisani ya ce bai rubuta shi ba ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. wasu jaridun najeriya sun koruwaito cewa rundunar 'yan sandan kasar na mako hararan kakakin tsohon shugaban kasan kasim afebuwa batun da masana kuma ke ganin fa akwai abun dubawa barisa da joshua ugra wani masanin shari'a ne a kasar ya ko bai ne da masu ke kallon wannan lamari a yanzu ah, wannan umarni da shi sifeta janar na 'yan sanda ya bayar a kan idan shi afebuwa bai bayyanar da kanshi zuwa ofishinsu ba za a je a tsare shi gaskiya wannan bai yi ba ya kamata su sani cewa idan akwai wani complain akan cewa a wasikan da ya yi wanda ya ba shi umarni ya rubuta ya zo ya yi complain ko kuma ya zo ya yi koke kan cewa an yi abu da sunan shi ba da sunan shi ba ne ko ko haka kawai don suna son su daɗaɗa wasu ko wani rai shi yasa suke son su yi wannan gaskiya ba daidai ba ne kuma shi a febuwa dai ina kyautata zaton ya san hagunsa da damansa kuma zai ɗauki mataki na neman kariya. ba da sasan da joshua wigar ke wani masanin shari'a a najeriya honorable abdullahi firembe tsohon kwamishinan yada labarai ne a jihar adamawa ya ce ko ba komai gaskiya ko za ta yi halinta tunda dan iya magana kan ce wai in zaka faɗi to faɗi gaskiya domin kokomi ta ka ja maka kabiya. Wannan abu da ya taso na batun wasiƙa wacce tsohon shugaban ƙasar Najeriya ya rubuta, mu a ba bata zo mana da mamaki ba. Sai dai kawai yadda kuma aka ɗauko abun ne ake cece kuce a kan shi wanda ya kai ga jami'an tsaro suna shiga ciki to shine yake bamu ainihin wato mamaki kuma yana sa mana ƙasa a gwiwa. Amma jami'an tsaro su dinga nesanta kansu irin waɗannan abubuwa idan suna mana haka to fa akwai hanyar da za mu bullo musu mu ma ko ba su ɗiba da daɗi ba. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin dai mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa. madalla da fatar an shakata da wannan waƙin waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne a nan washington dc yanzu ku karfe biyu ne da minti goma sha biyar na dare ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo Lafiya. Baba ku makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake muku sallama a daidai wannan lokacin. a makon da ya gabata mun faro hira da malam alhassan a bala wani matashi da ya bayyana matukar damuwansa ga yadda ake samun asarar rayuka da dukiyoyi akan hanyar kano zuwa kaduna wanda hakan ya kai shi ga yin wasu rubuce-rubuce a kan hanyar tare da jan hankalin hukumomi a kan irin abubuwa da ke faruwa a kan hanyoyin Najeriya. A yau za mu tashi ne a kan wannan tambaya da na yi masa. To bar mu duba da yake a zahiri kowa ya ga hanyar ta lalace kuma wato bin kan wannan hanyar sai da sannu. za ka iya cewa banda wannan matsalar lalacewar hanya menene abubuwa kuma da suke iya haddasa hatsari a kan wannan eh, hanyar da ake bi da ma wasu sauran hanyoyin a najeriya a tabbas eh, eh, a kowane lokaci lalacewar hanya ita kadai ba ita ce take jawo dukkan yawancin haɗarruka ba akwai ganganci ma na su kansu direbobi musamman direbobi waɗanda suke na haya wato suna da gaggawa da kuma tunanin suna sauri su je ko su sauke fasinjoji su ƙara dawowa domin kuɗi su kuma wato fasinjoji ba sa iya magana idan sun ga direba yana gudu fiye da kima har ila yau amfani da direbobi ke yi yayin da suke tuki kasancewar kuma ga ta ita kanta hanyar ba ta da kyau kuma Eh, gashi kana gudu kuma kana amfani da waya wannan gaskiya yana taimakawa wajen samun haɗarruka a wannan hanya dalili kuwa shine na gani ko sati biyu ba a yi ba na je kano na bi motar haya na gani nake tawa shi direban da yake jan ya yana amfani da waya yana tafiya a ɗari da ashirin fa kilomita amma kuma ya ɗauki waya zai yi na ce da shi ba zai ga hanya ta lalace in ina cikin motar nan ba zai yi ba ga hanya ta lalace kuma ka ɗauko waya ka ce za ka yi amfani da waya a ko dai ka faka ka gama wayar ka muce ko kuma ka bar wayan nan sauran fasinjoji suka yi shiru suka ni ne ne ta yi sannan sai wani ya ya taya ni muka samu direban nan ya aje waya a matsayinka na ɗan jarida me za ka iya ka faɗa don saboda irin wannan abubuwan suna faruwa amma sai ka ga fasinjoji da ke cikin mota ba sa magana har ma kila wani sa'ilin idan kai da ka tashi za ka yi magana har a samu wasu fasinjojin suna ganin cewar wato tamkar kai kaɗai ne ka san doka me za ka iya ce ma ainihin fasinjoji da ke shiga motar haya a shawara ta gare su shine ya kamata gaskiya su tuna da cewar wato ba wai rayuwarsu su kaɗe ba suna da 'yan uwa da maybe suke lura da su ko kuma suna da iyaye da za su lura da su ko kuma suna da 'ya'ya da suke lura da su har ila yau kuma idan ma wani abu ya same ka ba kai ne ba 'yan uwanka ne fa za su kula da kai za su yi ɗawainiyar asibitinka idan ma ba mutum bai mutu ba kenan za su yi ɗawainiyar asibitinka su biya kudaden kaza su biya kudaden so wannan abu ya kamata mutane su gane cewar wato idan direba yana tukin da bai kamata ba kasance ka mai magana ka nuna mai cewa wannan abu da kake yi fa ba abin nan ba domin rayuwar ka ce da tashi duka a ciki amma rashin yin magana shi yake taimakawa wajen kaga direba yana amfani da waya yana tuki kaga direba yana tuki fiye da kima yana zuwa ɗari da sittin ɗari biyu za ga wasu har alfahari suke yi ɗari biyu har ila yau kuma ina uh, shawara ina ba da shawara ga su wato fasinjoji wasu za ga cewa idan direba yana tafiya ɗari da ashirin sai ce direba wannan sandar da kake yi ba wato irin baya gudun nan saurin ina mutum mm, yake ana idan ka tabbatar zaka ce na idan kana sauri zaka je guri me zai hana ka tashi da wuri domin ka isa misali idan za ka je ka je kano kana so ka je kano karfe karfe goma sha biyu me zai hana ka bar abuja karfe shida sha biyu ya ishe ka awa nawa wannan ya kamata mutane gaskiya su fahimci cewar ba wai gudu da kuma barin direbobi suna gudu ga hanya ba kyau ko hanya ma tana ke gudu ma kamar yadda hukumomin da abin ya shafa suke faɗa bai da amfani ballantana a ce har uh, hanya ba ta da kyau. To akwai wata magana kuma da mutane sukan nuna damuwa a kai ne akan ɗauki fasinjoji fiye da kima tun a tasha kuma wannan abin sai fasinja ya sake har a ƙara shi ko kuma a cusa su a mota babu mai cewa ufan kana ganin wannan abin akwai lokacin da zai iya zuwa ƙarshe kuwa? To gaskiya dai a zahirin gaskiya ba za ka iya cewa akwai lokacin da wannan abu zai iya za ƙarshe ba kasancewar kuwa matsalolin da ke faruwa wato akwai matsaloli da yawa na farko shi kan shi rashin mai ake cewa rashin wayewar kan al'umma da kuma da kuma sauran abubuwa da ya shafi tuki wannan ma gaskiya da kuma hukumomi da abin ya shafa su ma suna nan kamar ba su damu wajen lura da abin ba duk da cewar suna yin iya bakin kokarinsa amma ba su suka yi ta bangaren manyan hanyoyi ba sun fi ne a ta cikin gari amma zan iya ta'allaka hakan da na farko rashin yawan ma'aikata a kan wato a bangaren hukumomin kare haɗura kansu da kuma na biyu kasancewar manyan hanyoyi ba an hana saka irin shingaye ko a ce road blocks so wannan ma ya taimaka wajen kawai direbobi za su ɗauki fasinjoji ko kayan da ya wuce kima domin sun san ba wanda sai da su. A nan ne za mu datsa aya a hiranmu da Malam Alhassan E. Bala kuma mu ci gaba da ita a sabon mako. yanzu a madadin bakon namu da daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka baba ya kuma makeri ne daga washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla Allah ƙara kiyaye haɗura a kan hanyoyinmu. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhi na wasu jaridun ƙasar jamhuriyar Nijar. Za mu soma sharhin jaridun na wannan mako da labarta muku cewa mafi yawancin jaridun Nijar ba su samu fitowa ba a jiya litinin sakamakon yajin aikin wuni guda da suka tsunduma da nufin nuna rashin amincewa wani matakin binciken sha'anin haraji da hukumomi ke shirin kaddamarwa. Idan muka dubi Lagrif jaridar ta ruwaito cewa wani binciken ƙasa da ƙasa da aka gudanar a baya-bayan nan kan matsalar tsaro ya fayyace ƙasashe goma mafi haɗari a duniya. Ƙasar Yemen ce ke kan gaba, Libya na bi mata, sai iraq ta uku siriya kasa ta hudu yayin da afghanistan ta zo ta biyar sudan ta kudu ta shida jamhuriyar afirka ta tsakiya ta bakwai somaliya ta takwas jamhuriyar dominican ta tara a ƙarshe sai jamhuriyar niger ke zama ta goma jaridar ta ce idan ka dubi manufar wannan rahoto sai ka ce niger na cikin matsanancin yanayi na rugumtsi alhali abin ba haka yake ba a zahiri in banda hare-haren da ake fuskanta jefi-jefi a jihohi irin su difa wani bangare na agadas da tawa da tilaberi jaridar l'eclosion na cewa jami'an tsaro sun kama kilogram uku da rabi na hodar iblis a filin jirgin saman jori hamani na birnin yamai jaridar ta ce kumshin hodar wanne aka bayyana cewa darajarsa ta haura miliyan 172 na sefa ya fito ne daga wani kamfani da ke Legas zuwa wani kamfanin sarrafa madara mai mazauni a Maradi. Sai dai fa binciken da aka gudanar a Maradin ya yi nuni da cewa kamfanin na rubuce ne kawai a takarda amma a zahiri babu shi in ji leclosion jaridar Lebanon ta ce sace-sacen babura na ƙara kamari a birnin yamai inda barayi ke bi gida-gida don neman katarin wanda ya yi sake lamarin da hatta a masallatai da makabarta ba a tsira ba Jaridar ta kara da cewa a kulliyomin yawan mutanen da ke kai koke gaban hukumomi kan cewa barayi sun sace musu wani abu na ƙara yawaita dalili kenan da lebanon ta ce ya kamata jami'an tsaro su ƙara jan ɗamara don tunkarar wannan matsala da ke kokarin samun gindin zama sule umuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To madalla a gaida Sulemumuni Barma, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku saƙonni da kuke aiko mana ga saƙonin naku. suna na abubakar muhammad fari dogon daji tambar local government sokoto state da yake mahukunta sun diba wajen taron suna lassa da suka gano cewa akwai lassis wajen aiki na bincike ko kuma gano yadda za a kashe zazzabin lassa nan wajen state talatin da shida wanda suka zauna suka gano to hakika su kansu suna da laifuka don mahukunta ko kuma su masu shugabancin wannan aiki ba su ba da hankali musamman game da ma'aikata waɗanda ke wannan aiki ma'aikata suna suna wani aiki amma kuma sai harga an taho wajen koyar da su ko wajen gwada musu da uwan suke ba a tsaya a shi kan hankali kuma ba a lura da su kuma ba a biyan su haƙoƙinsu kuma ga ma'aikata wanda za su yi aiki wadda ya kamata amma sa ɗauki wasu a tura su daji ko kuma a tura su ƙauyuka waɗanda ba su hawa ba sun jida ba sun yadda abubuwan su ke ba sai a zo a ce kuma ana son a samu hakikanin an kashe abubuwan to shine dalilin da yasa gaskiya ba a samu nasara akan ayyukan lafiya a mahukunta a cikin jihohi ko kuma ƙananan hukumomi akwai ma'aikata waɗanda a rikaki sun iya sun sani sun iya sosai amma kuma ba a ɗauka su aiki bayan ba a ɗauka su aiki waɗanda aka ɗauka su kuma sai a shiga musu wasu irin abubuwa da ba a biyan su haƙƙinsu ba a yi musu full training ba a yi musu wani abubuwa wanda ya kamata. Assalamu alaikum da farko suna sunana Aminu shayi na garin Garbace da ya kamar kuma ta Balija ta raba tare da Najeriya. Babu shakka ganin yadda iyakan Najeriya da Kamaru yake da tsawo haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaron Najeriya da na Kamaru domin a samu wani da zaman lafiya a iyakokin wannan yana da matukar muhimmanci da fatan wannan haɗaka za ta sa a samu zaman lafiya a yankunan kasashen baki daya da ma mu na afirka baki daya to madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakwadi insha Allah za mu gabatar da su yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo labarai amma wannan karin a takaice. barkewar tashin hankalin kabilanci a arewa maso gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 24 tare da kone ɗaruruwan gidaje kurmus jami'an congo sun ce faɗan ya ɓarke ne a ƙarshen makon da ya gabata a lardin uturi tsakanin 'yan kabilun hema da lando ba a tantance abin da ya haddasa faɗan ba amma ƙabilun sun kwashe shekaru masu yawa suna gaba da juna kasuwannin hannun jarin amurka sun fuskanci babbar faduwar hannayen jari a jiya litinin bayan da kamfanin dow jones ya fadi da kusan maki 1,200 yayin da ya yi asarar kashe 4.6 cikin 100 na darajar hannayen jarinsa shi ma kamfanin S&P ya fadi da sama da maki 100 jiya litinin kamfanin dow ya yi faduwar da bai taɓa yi ba a tarihi kwanaki uku ya rage kafin kudaden da ake gudanar da ayyukan gwamnatin amurka sake karewa sai dai ya zuwa jiya litinin batun yarjejeniyar shige da fice babu masaniyar inda aka dosa yayin da shugaban kasa donald trump ya ki amincewa da shawarar da 'yan majalisu daga bangarorin biyu suka gabatar a wani saƙon twitter da trump ya kafe ya ce duk wata yarjejeniya kan daka da ba ta kunshi da maganar tsaron kan iyaka da kuma katangar da ake bukata bata lokaci ne kawai. To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirinmu na wannan hantsi sai kuma da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu da dauke da sauran rahotanni da shirye-shirye mu baki ɗaya. yanzu a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman masar fila hashim gomal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai wanda ya shirya ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsin craig burns baba ya maƙeri makiri ne ke sallama da ku sai an jima salamu alaikum